Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sarne mace zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin na shiriyar alkur'ani mai tsarki sai kuma ha duniyar mu a yau waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 29 ga watan yuni shekara ta 2022 30 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan yuni shekara ta 1900 aka kafa cibiyar ba da kyautar yabo ta nobel alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ne dan kasar sweden wanda ya gano sanadarin dynamite alfred ya gano sanadarin dynamite ne a shekara ta 1864 amma ya yi bakin ciki sosai da ya gano cewa ana amfani da fasahar tasa wajen yin amfani da sinadarin wajen har hada bamabamai da ke kashe jama'a masu ɗimbin yawa akan haka ne kafin da rasuwarsa ya bayar da wasiya a yi amfani da ɗimbin dukiyarsa wadda ya bari da kuma masana'antu a kasashen duniya kimanin ashirin a baiwa waɗanda suka yi fice a fannonin ilimi waɗanda ya ambata da kuma sulhu a duniya an fara bada da kyautar nobel ta dalar amurka miliyan guda a shekara ta alif da 1905 kuma har yanzu ana bayar da wannan kyauta ta miliyoyin daloli a kowace shekara ga waɗanda aka zaba da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuni shekara ta 1992 a kashe muhammad budiyaf shugaban majalisar mulkin algeria muhammad budiyaf ɗan siyasa ne a ƙasar ta algeria kuma shugaba na hudu tun bayan samun yancin kai tun yana karmi dai ya shiga cikin harkoki na masu adawa da mulkin mallaka na faransa a sirce kuma a shekara ta 1940 ya samu matsayi a jam'iyyar algeria wata kungiya mai adawa da faransa karkashin kasa a lokacin yakin yancin kai budiyab yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar kin jinin faransawa na al'ummar algeria bayan nasarar juyin juhali a shekara ta 1962 tare da haɗin gwiwa da ahmad bin bela ya kafa gwamnati mai karkata ga gurguzu a algeria budiyab ya tsere da ƙasar algeria ne a shekarar ta biyar bayan jin mulki da bumidin ya yi wa shugaban ƙasar algeria lokacin ahmad bin bela kuma gwamnatin bumidin ta yanke masa hukuncin kisa da ƙarshe dai budiyab ya koma ƙasar algeria bayan shafin shekaru 27 yana gujin hijira a waje ya kuma zama shugaban majalisar gudanarwa bayan shazali bin jadid ya yi murabus a shekara ta 1992 an naɗa shi shugabancin majalisar gwamnatin algeria a watan janairu shekara ta 1992 lokacin da kasar ta fada cikin rudani na rashin tsaro bayan murabus din shazali bin jadid bayan da budiya ya hau kujerar shugabancin majalisar dokokin kasar algeria ya rusa kungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama wadda ta lashe zaben yan majalisar dokoki tare da soke kur'un garuruwa kusan 400 da masu kishin islama suka yi nasara a cikinsu matakin dai ya kara ta da jijiyoyin waya a tsakanin gwamnati da kuma masu islama bayan shafe kasa da watanni shida yana mulkin kasar an harbe butiyaf a ranar 29 ga watan yuni shekarar ta 1992 wanda wani mai tsaron lafiyar sai masa yana da shekaru 73 a duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce kasashe mambobinta sun yi alkawarin ƙara taimako na makamai da kuma kudade ga ƙasar Ukraine. A ƙasar Qatar kuwa ana ci gaba da tattaunawa kan batun cirewa ƙasar Iran takunkumai da Amurka ta ƙaƙaba mata. a najeriya kuwa soji sun ce sun kashe 'yan boko haram uku da kwato wasu makamai a jihar borno tun kuma ga labaran da ke da ke ƙungiyar tsaro ta nato ta sanar a yau laraba cewa kasashen ƙawancen ƙungiyar sun yi alkawarin ƙara baiwa ƙasar ukraine tallafin tsaro da kuma kuɗaɗe kuma sun amince da wani sabon tsarin dabarun ƙawancen har zuwa shekara ta 2030 kashen taron kolin nata a birnin madrid babban birnin kasar spain kungiyar tsaro ta nato ta bayyana cewa rasha ita ce babbar barazana ta tsaro ga kasashe mambobi na kungiyar natan inda ta kara da cewa zurfafa dangantaka ta abokantaka bisa manyan tsare-tsare tsakanin rasha da china na a matsayin wani babban kalubale kungiyar kungiyar kuma ta bayyana cewa tana da niyyar tura dakaru da suke shirye domin yaƙi akan iyakokinta na gabas tana mai bayyana cewa shugabannin kasashen nato sun amince da wani sabon tsarin dabarun kawancan hannun da shekaru takwas masu zuwa sanarwa ta kara da cewa shugabannin ƙungiyar sun amince da gayyatar kasashen finland da kuma sweden a hukumance domin shiga cikin kungiyar bayan da turkiya ta amince da haka inda daga farko ta ki amincewa da wannan fito saboda wasu korafe-korafe nata kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya tabbatar a yau laraba cewa tattaunawar da ake yi a birnin doha na kasar qatar domin cire iran ɗin takunkumai tana ci gaba da gudana tsakanin babban mai shiga tsakani na iran din da kuma coordinator ƙungiyar tare turai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya kara da cewa a cikin kwanaki biyu na shawarwarin da aka yi a birnin doha bangaren iran da na tare turai sun yi musayar ra'ayoyi akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da batun cire iran ɗin takunkumai kuma farfado da yarjejeniyar nukiliya ya bayyana cewa tun da farko dai an amince da cewa tattaunawar ta doha za ta kasance ne kawai na tsawon kwanaki biyu kuma za ta takaita ne a tsakanin bangaren iran da tarayyar turai sai kuma bangaren amurka wanda bangaren tarayyar turai ne za ta rika bashi bayanai amma ba tare da an yi tattaunawa kai tsaye tsakaninsu da iran ba kamfanin dalancin labaran nur ya da rahoton cewa yanzu dai taron yana ci gaba da gudana amma a cikin sirri matuƙa to jama'a masu warkar shi afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran dakarun operation haɗin kai a yankin arewa maso gabacin najeriya sun ce sun kashe 'yan ta'addan boko haram su uku a wani harin kwantan bauna wanda sa kai a sanyin safiyar jiya talata a rawaito cewa sojin tare da haɗin gwiwa na rundunar haɗin gwiwa ta civilian gtf sun kai harin kwantan bauna kan 'yan ta'addan a yankin karamar hukumar gubiu ta jihar borno sojin sun ce dai an kashe uku daga cikin 'yan ta'adda na boko haram sannan kuma sun kwato wasu bindigogi kirar ak-47 yankin arewa maso gabacin najeriya musamman jihar borno a nan ne aka fi fuskantar matsalar 'yan ta'adda na boko haram da kungiyoyi masu da'awar jihadi duk da shari'a cikin lokutan baya bayan nan kungiyoyin suna fama da rikice-rikice na cikin gida tsakanin su wanda hakan ne sanadiyar mutuwar babban jagoran kungiyar ta boko haram shugaban jamhuriyar niger muhammad bazoum ya gana da kwamandan sojojin amurka wanda ke kula da nahiyar afirka janar stephen townsend dangane da batun tsaro a kasar ta niger da kuma yankin sahel rahoton da gidan radiyon faransa ya bayar ya ce ganawar da shugaban jamhuriyar niger din muhammad bazum ya yi da kwamandan rundunar sojin ta amurka da ke kula da nahiyar afirka ta mayar da hankali ne akan batutuwa guda hudu wanda suka shafi diplomasiya da kuma ci gaba da demokuraɗiyya da kuma batutuwa na tsaro fadar shugaban jamhuriyar nijar din ta cewa bayan ganawar babban kwamandan sojan amurkan ya yi wa manema labarai bayanin cewa sun tattun halin da ake ciki dangane da matsalar tsaron jamhuriyar nijar da kuma yankin sahel baki daya sannan kuma kwamandan na amurka ya bayyana jamhuriyar nijar a matsayin babbar kawa ga kasar amurka inda ya ce akwai bangarori daban-daban da suke yin aiki tare da juna na haɗin gwiwa kuma ya kara tabbatar cewa amurkan za ta taimaka wa jamhuriyar nijar domin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabe ta to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to da abdullahi salihu usman katsina tsana da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma zan farawa da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a wannan babi da muka buɗa za mu yi bayani ne kan ra'ayin kishin Afirka ko Pan-Africanism. za mu yi dubi kan manufofin wannan ra'ayi da kalubalen da ya ci karo da su sannan mu yi kokarin shin ta bakin masana ko ina aka kwana game da wannan ra'ayin kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cima sauran kasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla tun a farko-farkon samun 'yancin kan kasashen afirka an samu kafuwar gungu guda biyu na shugabannin kasashe 'yantattu a nahiyar waɗanda kuma suke da ra'ayi mabambanta wato gungun casablanca da kuma gungun monrovia babbar manufar gungun casablanca wanda yake a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar ghana na farko kwame nkrumah shine samar da afirka wacce take a ƙarƙashin tsari irin na tarayya makamancin irin wanda ƙasar amurka take amfani da shi a yau ta hanyar shimfiɗa wannan tsari kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cimma sauran ƙasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba. Da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka. da rashin kan mu ya zo da haka afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ji ko na mace. shi ma dai gungun monrovia yana goyon bayan kafa tsarin tarayyar amma sannu a hankali ba a cikin gaggawa ba kamar yadda gungun casablanca ke zumuɗu mutane irin su leopold sadar sangor shugaban kasar senegal na farko da kuma takwaransa na kasar zayir jamhuriyar demokradiyyar congo a yau mobutu sesoko sun kasance masu fasara wannan tunani na pan-africanism a matsayin wani yunkuri na samarwa afirka da kuma al'ummarta martaba a cikin al'ummomin duniya ta hanyar nuna al'adu fasaha ƙwarewa da kuma darajar al'ummar nahiyar da ake kallo a matsayin waɗanda ba su taka wata rawa wajen sama wa duniya ci gaba ba ana iya fahimtar hakan kuwa ta hanyar rubuce-rubucen sengor da kuma makamantansa waɗanda suke nuni da irin ƙoƙari da kuma rawar da baƙaƙe suka taka wajen samar da ci gaba a ƙasashen turai amurka da kuma sauran ɓangarori na duniya har ila yau marubuta 'yan asalin afirka a cikin rubuce-rubucensu sun rika bayyana matakai na wayewa da kuma ilimi da al'ummomin nahiyar suke da su tun kafin ma turawa 'yan mulkin mallaka su sanya kafafuwansu a nahiyar. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka firka muso juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka. da rashin haɗa mu ya zo da haka. Ra'ayin Pan-Africanism ya samu karɓuwa sosai a cikin zukatan al'ummar Afirka duk da cewa aiwatar da shi kamar yadda waɗanda suka ƙirƙiro shi ke buƙata abu ne da ya gagara jami'o'i da dama na duniya na shirya muhawarori da kuma tarukan lacca waɗanda ake yi wa take da pan-africanism misali wani taron ƙasa da ƙasa da jami'ar oxford da ke ingila ta shirya a cikin watan yunin shekara ta 2011 wanda aka yi wa take da pan africanism for a new generation a ƙasar amurka kuwa tun a farkon shekarun 1960 ne jami'o'in ƙasar suka so mu ƙirƙiro da tsangayar bayar da horo da kuma darussa da suka shafi wannan tunani daga cikin jami'o'in da suke da irin wannan tsangayar har da jami'ar jihar california kuma a yau wannan tsangaya ta ƙware sosai wajen horar da shahararrun ɗalibai kan ƙwarewar afirka a siyasar duniya da kuma irin gudunmawar da bakakin afirka amurka da kuma yankin karibiya suka bayar har ma duniya ta samu irin ci gaban da take da shi a yau ita ma jami'ar syracuse mai zaman kanta a jihar new york ta ƙasar amurka tana da sashi na musamman mai koyar da muka a game da rawar da bakake suka taka a ci gaban duniya ta hanyar dogaro da wannan ra'ayi na panafricanism afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na mace wannan tunani na pan-africanism ya samu goyon baya ba wai daga shugabannin kasashen afirka na wancan lokaci kawai ba hatta ma daga shahararrun marubuta 'yan siyasa 'yan gwagwarmaya mawaƙa da dai sauransu waɗanda suka fito daga nahiyoyi daban-daban wasu daga cikinsu kuwa su ne edward wilmot blenden william edward burgard dubois marcus garvey paul robertson Domo kenyatta kwame nkrumah julius kambarage nerere ahmed seko ture gamel abdul modibo keita Hailen Selassie, Molefi Keta Asante, Malcolm X da Robert Sobukwe. An kuma samu masu irin wannan ra'ayi a cikin shugabanni da mawakan da suka biyo baya, kamar su kanar Muammar Gaddafi, Robert Gabriel Mugabe, Thomas Sankara da kuma wasu shahararrun marubuta da mawaka irin su Bob Marley, Abubakar Ladan Zaria, Fela Anikulapo Kuti, Luke Dube, Alpha Blondie cikin jafa koli da dai sauransu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Sakamakon shigar wannan tunani a cikin zukatan jama'a hakan ya kai ga har inda Marcus Garvey wani ɗan gwagwarmaya da ke kasar jamaika ya zana tutar Afirka mai ɗauke da launuka guda uku wato launin ja, baki da kuma kore alamomin da ke nuna dagewa da kuma gwagwarmayar al'ummar nahiyar da nufin samar da 'yanci da kuma haɗin kai. ma'anar launi na farko wato ja shine tsayuwa domin kare jini na wanda ya haɗa kaka da kakanni na al'ummomin afirka baki kuwa yana a matsayin launin fatar al'ummar nahiyar afirka na asali yayin da launin kore ke nuni da tsayuwa domin kare arzikin da allah ya albarkaci nahiyar to amma duk da haka wasu na amfani da alamar tutar ƙasar habasha mai launukan kore ruwan kwai da kuma ja a matsayin alamar pan-africanism zaɓar wannan alama kuwa baya rasa nasaba ne da irin tsayuwar da al'ummar habasha suka yi na faɗa da 'yan mulkin mallaka a tsawon shekaru duk da cewa ƙasar italiya ta samu nasarar yi wa ƙasar mulkin mallaka na wani gajeren lokaci har ila yau ƙasar ta habasha ta taka muhimmiyar rawa domin haɗa ɓangarori biyu gungun casablanca da kuma gungun monrovia a wuri ɗaya har ma suka jingine bambancin ra'ayin da ke a tsakaninsu suka kuma amince da kafuwar kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta oau ko kuma OEA kuma a addis ababa fadar gwamnatin ƙasar ne hadkwatar kungiyar take jakadan ƙasar uganda a kungiyar tarar afirka ta au wace ta maye gurbin kungiyar ta oau ko kuma oea sebuja katande ya bayyana habasha a matsayin kaka ga nahiyar afirka Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu a ka mu so yuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. To masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi, a nan zan taka wa shirin na yau birki ba tare da mun kawo ƙarshensa ba. amma da yardar Allah a makon gobe rana irin ta yau za mu duba wasu daga cikin matsalolin da wannan ra'ayin na keshin afirka wato pan-africanism ya ci karo da su kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba shirin muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Ali Musra Binni Kebir ga tarayyar Najeriya. Na so in bayyana ra'ayina game da abubuwan da ke ce min kwarya a kasata ta Najeriya musamman jihar Zamfara da gwamnatin jihar Zamfara ta ce ta ba mutane dama su ɗauki makamai su kare kansu da iyalansu da dukiyoyinsu to wannan kiran da gwamnati ta yi gaskiya yana da kyau kuma gaskiya akwai gyara to kyau da ake gare shi saboda ita ita gwamnati ta kasa hukumomin jihar zamfara sun kasa gwamnati tarayya sun kasa don haka shine gwamnati ya fito ba jama'a dama su mallaki bindigogin da za su kare kansu da iyalansu saboda waɗanda yan ta'adda sun addabe su sannan yaran da akwai za ka ga wani kila ya mallaki abin kuma sai ka ga ya je ya amfani da shi ta inda bai dace don haka muna kira ga hukumomin mu na Najeriya ya kamata su ba sashen tsaro karfi su yi ta batun kamfe da kashe dukiyar jama'a da za su yi wurin kamfe su dawo su ce ci rayuwar eh, al'umma na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio ta Tehran ina muku fata alkhairi. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata a nan garin Agadez, shugaba na fada himma matasa. Eh dangance da damar da kuke ba mu mu tofa albarkacin bakin mu. A yau zan yi magana akan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da makwabciyar ƙasa ta tarayyar Najeriya. Dangance da matakin da gwamnatin Zamfara take so ta ɗauka na ta ba kowa dama ya riƙe makami. Wannan mataki ba shi ya kamata a ɗauka ba. Abin da ya kamata a shine kasashen mu su ba mu kayan aiki wanda idan suka ba su kayan aiki insha Allah mu ba raggaye ba ba suna da ƙoƙarin kulawa da 'yan ƙasarsu dan Allah dan annabi mu su yi ƙoƙarin kulawa da mu radio biyo ta hera mun gode dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin mu to kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Salamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu radio musulunci ta Iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram muna jinjina muku muna jin daɗi kwarai da gaske da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin inda a yau zan yi tsokaci akan tsaiko da ake samu wajen jigilar mahajjatan bana wajen zuwa ƙasa mai tsarki yana da kyau a ɗau matakan da suka dace domin ganin cewa an kai su sun gudanar da hajjinsu cikin yanayi mai kyau kuma muna tunatar da su cewa cewa idan sun je ya kamata su wa gari ya kasa addu'a da ma kasashen afirka da ma duniya baki daya addu'a domin allah ya kawo kwanciyar hankali da abinci ya wadata a ko'ina da arziki da ma sauran su dai baki daya allah ya yalwata musu kuma allah sa a je lafiya a dawo lafiya mai magana kuba mai aski ba raka a yar da magaram ku tashi lafiya. salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rogar malin shagar loko gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya a yau na shigo filin shirin ne domin ya yi tsokaci kan abin da ya faru a da 'yan cirani waɗanda sun kai niyyar tsallaka turai daga morocco zuwa ƙasar spain inda an ka ga yadda jami'an tsaron ƙasar spain suke musu duka wasu ma ana ikirarin wasu sun mutu daga ciki ya kamata a ce ƙungiyoyi da shugabannin ƙasashen afirka su hito su yi magana akai sannan kuma a ɗauki matakin da hakan ba ta sake faruwa ba duba da yadda mun ka ga turawa da yawa muna ganin su cikin ƙasashen mu na afirka amma har yau ko zo nan ba a taɓa ce mun ba ture ba da dalilin me mu ba mutane ba ne ba da za su ringa mana haka lokaci yayi da kungiyoyin afirka da shugabannin afirka za su yi to su yi magana akan abin da yake faruwa da mutane afirka allah ya sa na zai ji ga waɗanda ya kamata a ce sun yi magana akan wannan mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagari local government daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima assalamu alaikum sashen hausa radio iran mai albarka sunana na lawa alhaji abbali daga agadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan ziyarar da shugaban nijar bazu muhammad da ya kai a jihar difa gaskiya wannan ziyarar da ya kai abin a yaba mai ne saboda ya damu da halin da 'yan kasa suke ciki shekarun baya da suka wuce ai cewa ma ake matsalar babu ta kuma gashi ana fitowa ana bayyana wa mutane akwai ta inda kake neman maganin abu to ka yarda akwai shi ma tafana ka yarda akwai shi lokacin sai ka nema mai magani gaskiya wannan abin da yake abin a yaba mai bayan kwanaki ya kai irin wannan makamance wannan ziyara a jihar Tilabiri wajen su makalan jidin nan yanzu kuma gashi ya zo difa kuma ya yi alkawarin zai mai da garuruwan da suka mutanen da suka baro garuruwan su domin su samu su noma to gaskiya wannan abin ayaba mai ne abin na mai damki To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. To da dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma sai kisoshin rayuwa. kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kama ku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley Rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shawarci sahabbansa dangane da yakin Badar su shiga ko kuma kada su shiga yakin wasu sun amince wasu kuma ba su amince ba amma dai shawara ta ƙarshe ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan haka ya ba su bisharan cewa Allah ta'ala ya masa alƙawalin zai sami nasara a kan mushrikai wannan ya ƙarfafa su wajen shiga yaƙi da su har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu cewa kamar yana ganin ga Abu Jahal ya faɗi matacce ga sauran manya-manyan Qurayshawa su ma sun faɗi matattu a nan suka ji daɗi suka kuma yi shirin shiga yaƙi ayoyin alkur'ani da dama sun bayyana cewa Allah ta'ala ya taimakawa musulmi da mala'iku a yaƙin badar inda suka taimaka musu wajen kashe su da kuma tsoratar da su kamar yadda ya zo cikin wasu ayoyin alkur'ani kamar haka kuma lalle ne Allah ya taimake ku a badar alhali kuwa kuna masu rauni saboda haka ku bi Allah da takwa tsammanin ku kuna godewa a lokacin da kake cewa ga muminai shin bai ishe ku ba ubangijinku ya taimake ku da dubu uku daga mala'iku saukakku na'am idan kuka yi haƙuri kuma kuka yi takawa kuma suka zo muku da gaggawansu irin wannan zai ƙare ku da dubu biyar daga mala'iku masu alama kuma Allah bai sanya shi ba face domin bushara a gare ku kuma domin zukatanku su nutsu da shi taimako baya kasancewa face daga wurin Allah mabuwayi mai hikima cikin surata al-imran ta 123 zuwa 126 a daren badar wato daren sha bakwai ga watan ramadan shekara ta biyu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musulmi kan cewa Allah ta'ala ya yi masa alƙawalin nasara a wannan yakin kuma zai taimaka wa musulmi da mala'iku wanda za su yi yaƙi tare da su don haka suka kwana hankalinsu a kwance banda haka filin badar yashi ne ba daɗin yaƙi a kan yashi don haka anan Allah ta'ala sai ya saukar da ruwan sama da dare wanda ya kama yashin ta yadda kafafuwa za su tabbata a kan ƙasa bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki ɗan saƙo zuwa wajen Qurayshawa ya faɗa musu cewa shi baya son yaƙi da su idan sun zaɓi sulhuntawa a shirye yake da dama daga cikin Qurayshawan sun zaɓi sulhu amma abu sufyan shugabansu ko kuma shugaban rundunan ya ƙi amincewa ya dage sai an yaƙi don haka a lokacin ne rundunonin biyu suka yi gaba da gaba da juna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsara sahabbansa don fara yaƙi da farko kamar yadda suka saba a al'adun larabawa a farkon yaƙi sukan yi faɗa ne na daɗaikun mutane kafin babbar yaƙin a ɓangaren musulmi wasu 'yan ƙabilun madina matasa sun fito wato ansar suka fito don ansa kiran utba da shaiba da kuma walid ɗan utba waɗanda suka nemi mubaraza sai suka ce masu ba mu da matsala da ku a fito mana da 'yan ammomanmu daga cikin waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa madina da su za mu yi mubaraza sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci hanza ɗan abdulmuttalib amminsa da aliyu dan abi talib dan amminsa da kuma ubaidillah ibnu harisa shi ma dan amminsa da su fito don mubaraza da wa'annan manya-manyan mushrikai nan da nan ali dan abi talib alaihi salam ya kashe shaiba hamza ma ya kashe udba sai ubaidullah da walid dan udba kowannensu ya bugi wani da takobi wasu kuma suka ce ali na abi talib ya kashe shaiba ya taimakawa hamza suka kashe udba sannan ya taimakawa ubaidullah bin harisa suka kashe wali dan udba amma an jiwa ubaidullah ciwo daga baya ya yi shahada shine shahidin badar ko kuma shahidin yaƙi a musulunci na farko daga nan aka fara yaƙi na gama gari inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba da umarni tsakanin masu masu da kuma kibiya suna ta kwantar da mushirkai nan da nan kawai mushikai suka fara ja da baya saboda yadda musulmi suke samun galaba a kansu suka gudu har suka zubar da dukiyoyinsu a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa su je su kamo manya-manyan mushikai yana cewa duk wanda ya zo masa da wane da wane kaza to zai ba shi kaza ya ambaci sunayensu yana cewa zai ba su kaza don haka kafin ƙarshen yakin dai an kashe manya-manyan ƙurashawa saba'in sannan an kama wasu saba'in sauran kuma suka tsere ga kuma ganima na dawaki da raƙuma da dukiyoyinsu da suka bari to masu sauraro za zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To madalla yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba shiriyar alkur'ani mai tsarki. الأثر القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allah kamar yadda muka saba yau ma za mu dora daga inda muka tsaya. da daga shi Allah ne abin kyama. بإذن الله الرحمن kansa masu jayayya kan bashi umarni da kuma wani namiji bawa da yake ɓanta ga wani namiji guda shin za su yi daidai alal misali alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah a'a yawancinsu dai ba su sani ba ne hakika kai mai mutuwa ne su ma kuma hakika za su mutu فيكم kuma فنوكم kuɗin nan a ranar alkiyama a wurin Ubangijinku za ku yi husuma. To har yanzu dai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala misalce-misalce ke ta kawo mana dangane da mutane daban-daban waɗanda suka ɗauki kai mabambanta a cikin al'amuransu na wannan rayuwa da kuma yadda suke ɗaukan makomarsu zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama to a wannan bangare a wannan aya ta ashirin da tara sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa zaraballahu matsalan ubangiji yake cewa ya buga wani misali domin ya bayyana mana halin wani wanda yake mai kadaita ubangiji subhanahu ta'ala na cikin bauta da kuma wanda yake shirka da shi subhanahu ta'ala sai yake cewa abdan mamlukan wani bawa ne wanda yake an mallake shi wato waye mallake shi akwai waɗansu jama'a ko kuma shuraka waɗanda suke suna da dama sun mallaki wannan bawa kuma su ɗin nan suna ta wani abubuwa na jayayya a junansu suna musu tsakaninsu suna jayayya a tsakaninsu a cikin yadda za su yi mu'amala da shi wannan bawa din wannan ya ce je kai mun kaza wannan ya ce a'a kai je kai mun kaza wato munanan ɗabi'u ne da su ga su suna da dama shi kuma wannan bawa din duk su suke amfani da shi su ce yi masu kaza wannan ya ce kai je kai mun kaza wannan ya ce je kai mun kaza sun kasance duk gaba ɗayan su dunnan da yawa su sun mallaki wannan bawa su gaba ɗayan su saboda haka sai ya kasance shi a tsakaninsu kamar ta maula ne wannan ya buga shi can wannan ya bugo shi can wannan ya buga shi can kowanne daga cikinsu yana da taklifin da ya dora masa so yake masa wani aiki kuma duk gaba ɗayansu abin da shi wannan yake ciki na rayuwarsa gaba ɗaya shi wannan bawa kowanne sai ce a'a ai kai ne kasa cikin wannan hali wannan ma zargi wancan wancan ma zargi wancan shi yasa suke ta musa musai da mushajara a tsakanin su to shi wannan bawa bayan da zai yi da rayuwarsa bai san wanne ne a cikin waɗannan mutanen zai yi wa wani abu wanda zai samu yardarsa a cikinsu ba shin wancan zai yi ya daɗaɗawa ko kuma wancan zai yi wa wani abu ya daɗaɗa masa wanne ne mafi cancanta a cikinsu da zai iya buga masa bukatunsa ya kasa ganewa saboda haka kenan a kowane lokaci saboda wannan yanayi nasa shi wannan bawa sai ya zama cikin azaba har abada ba shi da kwanciyar hankali saboda yana so ya dada dawa wancan ya dada dawa wannan ya dada dawa wancan duk sun kasance su suna ainihin nuna masa wani abu na cewa su sun mallake shi gaba ɗayansu to wanda yake cikin wannan hali shine ya fi ko kuma ɗaya ɓangaren Allah ta'ala yake cewa wani bawa ɗin daban wanda shi mutum ɗaya ne kurin ya mallake shi shi kaɗai yake kyautatawa shi kaɗai da'iman yake bi yake masa biyayya shin waɗannan bayi wancan bawa da wannan bawa ɗin za su yi daidai za su kasance sun samu kwanciyar hankali daidai wa daida tabbas ba za su samu ba domin ko wancan na farko kamar yadda muka faɗa ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba saboda waɗanda suka mallake shi suna da yawa kuma suna ba shi umarni daban-daban kuma bai san wa zai daɗaɗawa a cikinsu wanda zai yarda da shi ba shi ko wannan mutum ɗaya ne ya mallake shi kuma shi kaɗai yake bautawa kuma shi kaɗai yake bin ainihin al'amura na umarninsa shi kaɗai to saboda haka shi wannan kaga yana da ɗumani na akan dukkan wasu al'amura nasa da yake aiwatarwa saboda haka kenan ubangiji ubangiji subhanahu ta'ala da ya kawo wannan misali sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ta'ala a bisa wannan irin bauta wadda take ita ce mafi alkhairi daga waccan bauta din wacce take bautan waɗansu waɗanda suke ba su cancanci bauta musu ba sun sanya mai bautan nasu ma cikin azaba ne ko kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala bisa kafa irin wannan hujjoji da ya yi akan mushrikai saboda haka da yawa daga cikinsu ba su san haƙiƙa ɗin ni'ima ɗin tauhidi a ce ainihin ubangiji ɗaya kake bautawa ba wannan ka bauta wa Allah shi kaɗai shi kadai yake baka umarni ka bi shi kaɗai ne kake biyayya gare shi to wannan abu ne wanda ya cancanci a yi godiya ga Allah subhanahu ta'ala. to wannan wani abu ne yan uwa mai muhimmancin gaske ashe tauhidi duk wannan bayanin da Allah ya yi a cikin wannan suratul zumar wannan ainihin aya ta 29 din nan wallahi wani abu ne mai muhimmanci dangane da al'amuran tauhidi in ka miƙa dukkan ka zuwa ga Allah shi kaɗai kake bautawa duk abin da Allah yake so shi kake yi to wallahi kana da kwanciyar hankali amma wanda yau wai yana so ya daɗa wancan ko ya daɗa waɗancan ko waɗancan su yarda da shi ko waɗancan su haka ga da'iman ba shi da kwanciyar hankali me yasa saboda bai san a cikin su waye ma zai daɗa waɗin domin ya bashi abin da yake nema na rayuwarsa ba ga nan muna gani a matsayin kasashe ne na duniya waɗanda suke su yau su karkata ga wannan ƙasa ta duniya waɗanda suke masu ƙarfi wannan su ce a'a muna tare da wancan wancan su su ma sun mai da su kamar ta mola wannan ya buga su can wannan ya buga su nan amma mutumin da ya zo batotar ya miƙa al'amuransa zuwa ga Allah ubangiji korin yake bi to a kowane lokaci za ga yana da kwanciyar hankali ba shi da ainihin wata matsala a cikin al'amuransa haka ma a ɗaiɗaikun mutane haka ma a tarayyar jama'a a cikin al'umma duk waɗanda suka kasance Allah kurin suke bi to suna da kwanciyar hankali a rayuwar saboda ni'iman tauhidin nan ya kamata mu kasance mun san ma'anar tauhidi da ni'iman da Allah ya wa mutum in ya kasance mai bin sa mai ɗaukan dukkan al'amura ya miƙa su zuwa ga Allah ya bauta masa shi kaɗai ba tare da ya shirka tare da shi ba.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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a ƙarshen makon da ya gabata ne yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya muhammad bin salman ya gudanar da ziyarar aiki a ƙasar turkiya ziyarar da ta kasance irin ta ta farko tun bayan taɓarɓarewar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu tsawon shekaru da suka gabata ziyarar da wasu ke ganinta a matsayin mai ɗauke da ɗimbin tarihi bayan kwashe tsawon shekaru suna saɓani da juna kuma bayanin bayan zaman taron ɓangarorin biyu ya jaddada cewa wannan ziyarar ta kasance wata shimfiɗa ta ƙara kusanto da ƙasashen biyu domin sake buɗe wata sabuwar alaƙa mai ƙarko a tsakaninsu tabbas a tsawon shekarun da suka gabata alaƙa tsakanin saudiya da turkiya ta taɓarɓare inda suka kasance suna da saɓani kan abubuwa da dama baya ga ɗaukan matakan sa'insa a tsakanin su musamman ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ganin shine ya yi galaba a kan ɗan uwansa hakika ƙasashen biyu suna ganin kansu a matsayin dauloli masu isa da ɗaukaka a tsawon tarihi sannan kuma kowane ɓangare yana son nuna isa da matsayinsa a yankin musamman tasirinsa na jagorantar al'amura masu mahimmanci kuma kwatsam a 'yan shekarun baya-bayan nan sai wasu muhimman batutuwa suka faru da dukkanin bangarorin biyu suka kasance suna da maslaha a cikinsu da kuma saɓanin mahanga da ra'ayi inda suka haɗu a batun da suka yi tarayya a kai sannan suka ƙara yin nisa da juna sakamakon abin da suke da saɓani a kansa tabbas kasashen saudiya da turkiya sun yi tarayya a fagen rura wutar rikici da tarzoma da ta kunno kai a kasar siriya da nufin ganin sun kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan bullar guguwan juyin juya halin neman kawo ƙarshen mulkin kama karya a kasashen larabawa inda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin sun rusa a kasar ta siriya tare da raunana tasirinta a harkokin siyasar yankin gabas ta tsakiya amma kawancinsu ba ta yi nisa ba ta yi tuntuɓe bayan boron juyin juya halin larabawa da ya samu nasara a ƙasar masar wanda ya tilastawa muhammad hussein mubarak sauka daga kan karagar shugabancin ƙasar a shekara ta 2011 kuma ƙasar ta masar ta ci gaba da fuskantar dambaruwar siyasa har ta kai ga komawa kan tsarin dimokuraɗiyya inda ƙungiyar ihwanul musulmin ta muslim brotherhood ta karɓi ragamar shugabancin ƙasar ƙarƙashin muhammad mursi kasar turkiya ta bayyana cikakken goyon bayanta ga gwamnatin masar musamman kasancewar gwamnatin mursi ta ihwanul musulmin ce sannan kuma ita saudiya ta juya baya ga kasar ta masar har lokacin da ta yi nasarar shirya makarkashiya da haɗin bakin wasu kasashen larabawa suka kawo ƙarshen gwamnatin muhammad mursi ta hanyar juyin mulkin soji a watan yulin shekara ta 2013 don haka kasar saudiya ta dawo tana goyon bayan sabuwar gwamnatin mulkin sojin kasar karkashin shugabancin abdulfatah al-sisi jaridar washington post da ake bugawa a kasar amurka ta bayyana cewa kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya sun taka gagarumar rawa a shekara ta 2013 wajen ganin Abdulfata fatah al-sisi ya ɗare kan karagar mulkin kasar masar ta hanyar kifar da zababbiyar gwamnatin muhammad mursi wannan rawa da kasar saudiya ta taka wajen kawo ƙarshen gwamnatin ihwanul musulmin a kasar masar ta tunzura kasar turkiya lamarin da ya ƙara janyo taɓarɓarewar alaƙa da ke tsakanin turkiya da saudiya saudiya sannan kasar ta turkiya ta ɗauki fansa kan kasar saudiya a lokacin da saudiya ta ɗauki matakin killace kasar qatar tare da rufe kan iyakar kasar ta da qatar gami da barazanar ɗaukan matakin soji kan kasar inda turkiya ta shigo da ƙarfi wajen kare qatar tare da barazanar tura sojojinta zuwa cikin kasar da nufin ba da kariya gare ta sannan rikicin baya-bayan nan da ta faru tsakanin turkiya da saudiya kan aiwatar da kisan gilla da aka yi wa ɗan adawar saudiya kuma shahararren ɗan jarida Jamal kashogi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya a shekara ta 2018 lamarin da ya kai ga ƙasashen biyu sun kai ga kusan yanke alaƙar jakadanci a tsakaninsu da kuma ƙara sanya su nisantar juna a ɓangarori daban-daban kan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. hakika a wancan lokaci shugaban kasar turkiya da jami'an kasarsa sun dauki alkawarin ganin an gurfanar da masu hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi a gaban kotu domin hukunta su kuma shugaba erdogan ya yi kakausar suka kan mahukuntan saudiya tare da zargin su da hannu a kisan gillar inda a wancan lokaci shugaban kasar turkiya rajab tayyib erdogan ke cewa manyan jami'an saudiya ne suka ba da umarnin aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi a halin yanzu da aka samu saukin dambarwar siyasa tsakanin kasashen saudiya da turkiya musamman matakin turkiya ta ɗauka na sassautowa kan matsayinta dangane da batutuwa masu yawa da suka hada da neman sasantawa da kasashen masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma saudiya tare da kawo ƙarshen batun kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar saudiya a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul jamal khashoggi lalle wannan zai zame babban dama da za ta kai ga sulhu tsakanin saudiya syria da turkiya kamar yadda a halin yanzu kasashen yankin suka mai da hankali kan batun wanzar da zaman lafiya da bude zaman tattaunawa tsakanin su don samun damar gudanar da taimakekeniya a bangarori da dama baya ga shirin kasar amurka na ganin ta sasanta manyan ƙawayenta a yankin tun a farkon shekara ta 2021 ce Turkiyya ta buɗe shafin tattaunawa da ƙasashen masar da bahrain da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan a baya bayan nan ta buɗe zaman tattaunawa da ƙasashen girka da kuma armenia kuma a 'yan watannin nan ta karɓi bakoncin yarima mai jiran gado na abu zabi a wancan lokacin yarima muhammad bin zayad lamarin da ake ɗaukansa a matsayin wani juyin hali na samun daidaito al'amura a yankin sannan a ƙarshe ta karɓi bakoncin babban gayya a tsakanin ƙasashen larabawa wato yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman kafin nan a ƙarshen watan afrilun da ya gabata na wannan shekara shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya gudanar da ziyarar aiki a saudiya ziyarar da wasu kafafen watsa labarai suka fassara ta da cewa ziyarar ta zo ne sakamakon canjin matsayin siyasar turkiya kan saudiya musamman matakin da mahukuntan turkiya suka ɗauka na miƙa ragamar shari'ar waɗanda ake zargi da hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi su ashirin da shida ga mahukuntan saudiya wanda hakan ke nufin an rufe shafin batun kisan kashogi lamarin da ya harzuka ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a duniya tabbas duk wannan mataki ana fassara shi da sabon salon siyasa na neman inganta alaƙa tsakanin ƙasashen ne domin maslaha da kowane ɓangare ke son cimmawa hakika matakin da kasar turkiya ta dauka da neman kyautata alakar ta da saudiya musamman rarrashin saudiya ta hanyar miƙa mata batun ragamar shari'ar waɗanda ake zargi da aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida jamal kashogi ya fuskanci tofin allah tsine daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kamar yadda babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international agnes kalamat ta yi tsokaci kan haka da cewa bisa ganganci da manufa turkiya ta miƙa batun shari'ar ga mahukuntan saudiya da ake zargin su da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida jamal kashogi a nashi ɓangaren daraktan kungiyar ta amnesty international a ƙasar turkiya tarik baihan ya bayyana cewa ko kaɗan bai dace ba a maida batun kare haƙƙin ɗan adam batun tattaunawar siyasa kuma duk matakin da za a bi wajen ɓoye laifin kisan kai domin gyara manufofin siyasa haƙar da ake son cimmawa ba za ta kai garuwa ruwa ba manazarta suna cewa haƙiƙa mahimmanci da mahukuntan turkiya suka baiwa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman zuwa ƙasarsu bai kai yadda mahukuntan saudiya suka ɗauki ziyarar da muhimmanci ba duk da cewa ƙasar saudiya ta cire sunan kasar turkiya daga cikin jerin sunayen kasashe da ta hana 'yan kasar ta tafiya tana mai cewa halin tsoron cutar corona ya ragu a cikinta wanda hakan wani sabon salo ce kawai babu shakka baya da wata alaka da batun kiwon lafiya a gefe guda kuma wani tsohon jami'in diflomasiyyar kasar amurka fernando miguel fernandez ya bayyana ziyarar da muhammad bin salman ya kai zuwa kasar turkiya da cewa shugaba rajab tayyip erdogan ya haɗe girman kansa ta hanyar karɓar bakoncin muhammad bin salman farnadon a shafinsa na totar ya rubuta cewa manufar karɓar bakoncin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman a turkiya ya rasa nasaba da ƙoƙarin erdogan na neman lashe zaben shugabancin ƙasar turkiya don haka shugaba erdogan ya haɗiye girman kansa ya miƙa wuya ga manufofin siyasar mahukuntan saudiya a bayanin bayan taron shugabannin biyu saudiya da turkiya sun jaddada cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa kan fara wani sabon salo a hudar da ke tsakanin ƙasashen kasashen biyu da suka hada da siyasa tattalin arziki soji tsaro da al'adu kamar yadda bayanin ya kara da cewa kasashen biyu turkiya da saudiya sun cimma matsaya kan gudanar da shawarwari tare da karfafa matakan tuntubar juna da haɗin gwiwa kan batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya don inganta zaman lafiya a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to yana kuma da hakan neman kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa biyu hajjani hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran